da farko dai a zancen cewa da ta yi magana ba kasan yadda zarafin yake idan an ce magana tana kotu to za a ce ba wanda yake da ikon yi magana domin kada a ce kotu ta ce ya yi raini na biyu kuma irin wannan magana in ta taso hakika kakan so ka tsaya tukun kaga ina ta gangara kafin tukunna a ga menene a cikin to tun da yanzu an yi hukunci cewa eto eh to suna da haƙƙin ko suna da damar su bincika to kaga yanzu a yanzu za mu ce to muna sauraron polis su yi aikin da ya kamace su yanzu a matsayin ku na dattawa me kuke nema kuma a wurin gwamna abin da muke nema a wajen gwamna to ya zo ya fito ya ga wa jama'ar kano cewa ce maganar ta hakika domin gwamna zabensa a kai zabensa da aka yi kuma akan ya rike amanar jama'a to tuntuki haka ne kuwa ya san a cikin can cikin zuciyarsa ya kamata ya zo ya gaya wa jama'a menene hakikar maganar nan ai ta yanzu idan ya zo ya yi muku bayanin da ya muku watakila ku ce ba ku gamsu ba kuma a'a ai ba zancen ba mu gamsu ba ne ai shi musulmi ne kuma rantsewa ya da alkur'ani akan cewa zai faɗi gaskiya kuma duk hukuncin mulki shine na cewa ka tsaya da gaskiya ka faɗe ta ko akan kanka ne ita ce adalci akan ka ita ce adalci kuma akan waɗanda kake kake mulka wani in ya lafazin irin wannan yana fitowa daga bakin mutane irin ku sai ya ɗauka kaman magana ta kwanta kuma ku kamar ba kwa so ta kwanta kun kuma ta so ta a ai ba zancen magana ta kwanta ba sai kakka manta waɗansu sun je kotu ma ai sun ce to lalle mm, police su zo su bincika abin to kaga duk waɗannan muke so kada a kai har har hakan idan ya zo ya wadatar da jama'a cewa ga hakikar maganar ga gaskiyar gaskiyarta kenan. da dama mutane suna korafin cewa tun da aka fara wannan magana sun ji kun tsuke bakin ku kun yi shiru ba ku ce uffan ba me yasa kuka zaɓi ku yi shiru kuma sai yanzu za ku yi magana eh to ai taka tsantsan ne ake yi domin afin farko kada mutane su ce a'a akwai wata manufa ko kuma a'a A siyasa ake yi da abu wannan shi ne yasa ba ku ganin har yanzu ba ku tsira daga wannan tunani ba la'akari da cewa yanzu an buga gangan siyasa zaɓuka ake tunkara to mu dai da muke magana ai ba dan siyasar muke magana ba dan shi kansa a bashi dama ya fitar da kansa a gaban jama'a a matsayin kun dattawa kun taba cin karar shi gamna da kansa don ganin cewa an kamu bakin zare akwai waɗannan hakika sun tattauna da shi me ga musu a wannan kuma <laughs> ba lalle mm, abin nan ba kamar ba ku gamsu da bayanai da suka fito ba daga bakin shi gwamna sakamakon wacan ganawa kenan ai mu abin da muke nufi shine na cewa yana da haƙƙi ga jama'a ko ba mu kurin ya wadatar da mu ba. Wannan zance ne na cikin gida ba ku bayyana masa cewa akwai buƙatar hakan din ba ne ba tare da kun zo kafofin labarai kun ce ya fito ya yi ba. To ai dan bai ba ne. kun faɗa ne kuma ba sai ai ko ba sai ai ko ba mu gaya masa ba aikinsa ne yanzu idan misali ya ga cewa shi a wurinsa bai dace ya gabatar wa 'yan kano jawabi ba game da wannan batu wanda mataki za ku ɗauka na gaba sai mu ga cewa to ya bar kafar ai ta zirge-zirge